assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu da kuma barkamu da sake saduwa a daina wannan lokaci so kamar yadda kuka sani mun yi muna bayani dangane da platform din da muke investing wanda muna ba da shawara idan har kana da sararin da zaka yi so ka jarraba wannan shine idan kai sabo ne a cikin wannan youtube channel din muna bukatan ka danna mana subscribing kada na ka danna alaman rawa domin samun duk wani update da zamu sa ko kuma sabon wani bidiyo da zamu daura akai so da farko bayan ka riga ka yi registration ka shigo cikin website ɗinka kamar yadda kuke kallo so abinda zai fara nuna maka a nan shi idan ma kana so ka registration din ne so za mu zai mu sa link din a cikin description na wannan bidiyon insha Allah za ka gan shi za ka gan shi abu na farko da za ka fara shi ne idan ka shigo cikin website din misali sai ka ce nan so a nan wurin da kuke kallo abinda mutum zai amfani da shi shine za ka je ka sa username ɗinka ne wanda kowa ya sani haka idan za ka yi nan password ɗinka nan ma password ɗinka sunan kamar yadda na yi magana za ku ga ah, invitation code din a ciki idan ma ba code din so insha Allah za mu aje muku lambobin da za ka sa a zan invitation code bayan ka yi nan wurin kamar yadda muke kula zaka zo kai selecting ƙasanka domin kasan mu tana daga ɗan can ciki insha Allah za ku ga ta dan yi nisa so bayan ka yi selecting dai kuma menene ne zaka sa number ka so nan wurin ka lura da ke wannan code din shi zaka rubuta a nan wurin domin in baka rubuta ba ba zai bude maka ba so bayan ka riga ka yi registration din ya yi nuna successfully so abin da zaka yi shine idan kila ba ka sanyin da zaka dinga tabawa ya kai ka kawai da inda zaka yi login shine idan ka kara bin cikin link din kamar yadda nake magana shine a nan wurin terms and condition nan inda gana na layi din nan su kana taba kan shi zai baka daman da za ka ga ya ce ma login kamar da ke kallo gashi a sama so idan ka taba kan login din zai baka inda za ka sa credential ka abin da ka je ka sa for registration so misali yanzu sai na ce bara in zo in rubuta nan wayannan su ne information dina so bara in doke ɗaya daga cikin account din sai in sa yadda za ku gama yadda zai a purchasing game da insha Allah bayan na shiga kamar yadda kuke kallo ɗaya daga cikin account ne wannan so kamar da nake muku magana kun ganin 2416 ne abin da zan zo in taba kenan so in maka haƙuri zai buɗe kamar yadda kuke kallo ga shi so abin na farko da zaka fara la'akari da shi anan shine idan na shigo a nan wurin da kuke kallo za ku ga 00 so abin na farko da nake ba mutum shawara yi shine idan ka fara shigowa tashin farko bayan ka daga abin da zai nuna maka kenan so abin da zaka yi saka zo ka shiga cikin my face din nan kamar yadda kuke kallo a nan wurin zaka zo ka shiga my domin wa'in abubuwan su ne za ka fara sitawa kamar yadda nake maka magana su in baka sita shi ba haka tabbas ba za ka fahimci ehm, illa aka dosa ba kuma wata rana ka tashi withdrawal ka iya mancewa gaskiya bayan ka shigo nan wurin my za ka zo ka shiga wurin account din nan ka yi kilikin akan account bayan ka shiga account so a nan wurin ba aka zai nuna maka ba zai baka daman da zaka je kai linkin account ɗinka sai dai wannan so ne zaka yi linkin na bank account ko kuma idan zaka yi using USDT wallet ne shi ma so ne don haka mu kiyaye bayan ka riga ka saita nan wuraren za mu dawo nan wurin information ɗin da ke kallo zan zo in taɓa information bayan na shiga cikin information kamar yadda kuke kallo shi ma zai buɗe so abu na akwai abubuwa da za mu la'akari da shi nan duk abin da za yi mai ware masa email ɗin mu saboda gudun matsala nan kuma akwai date of birth shi ma da zamu zo musa nan hoton idan ka ga dama kana iya canza shi idan ba ka ga dama ba kana iya barin shi amma dai abin da aka so su samu ne ko ka bashi akan ko ka canza duk ɗaya ne dai so bayan ka riga ka shigo kamar nake muku magana abin da za ka gani a dashboard ɗinka ba haka ba ne tashin farko ba haka zai nuna maka ba kamar da ke kallo bara mu shiga event list so ba dai haka zai nuna maka ba kamar da ke mutu abin da za ka shiga a nan wurin lokacin shine bayan ka ka yi depositin kenan idan ka yi depositin ga shi yadda za ka yi depositin sorry ba da yi kuma za ka iya using USDT ko bankin online da ma'ana za ka yi using card ko wannan ko kuma duka dai za ka yi amfani da su amma mafi ala ina ba da shawara <clears throat> ka yi using bank transfer ne <clears throat> idan ka tashi ka yi using union bank amma idan kudin da ka kai 20,000 to ka yi using OP in ba OP ba daga 10,000 zuwa 20,000 ne zai buɗe ba a nan wurin idan ma ba kai ne zaka yi idan ma ba kai ne zaka yi idan ma ba kai ne zaka yi zaka yi zaka yi abin nan ba ba kai ne zaka yi depositin ba so abin da zaka yi la'akari da shi a wurin shi ne idan ba kai zaka yi depositin ba to tabbas wanda zai ma depositin din dole sai ya kasance ya sa sunan shi domin idan har bai sa sunan shi ba to ba lalle ne a gane waye depositin din ba domin abin da za a yi la'akari za a yi duba depositin idan ba shi bane to kamar da ne muku magana gaskiya mutum zai iya samun matsala don haka shi ma mai kiyaye idan kuma ba za ka iya ba kana iya ma offline ɗinka magana insha Allah zai iya ma kokari ya maka deposit amma sai dai sai mun yi hakuri saboda idan an yi deposit din yana dan ɗaukar lokaci ba tare da yayi abun nan ba so bayan din na riga na sisi ta wayannan wuraren kamar yadda muke magana zaka zo event list a cikin event list dama a cikin group kamar yadda ne magana idan ma har ba kai abin nan ba so ta inda kaga wannan bidiyon kana iya yin magana ko a cikin wurin comment ka rubuta comment za a aje ma group link yadda za a dauke ka ka shiga cikin kitse ka shiga cikin ko kuma a baka number da za ka yi chatting da mu a cikin WhatsApp saboda mu dinga saka a cikin group inda za ka dinga samun update akai akai misali kamar yanzu wannan wasan da ake bugawa ne yanzu ita ne wannan abin da za ka yi za ka yi la'akari da time kamar yadda ake sa a group so idan ka shiga time din za ka zo kai su ma za su baka sku a wannan dai an ce eh, ina ga tutu ne su za ka je kai susan tutu bayan ka yi tusin abin da za ka yi dama zai nuna maka total amount da ke cikin akan ɗinka za ka zo ka danna all bayan ka danna all sai ka zo ka danna confirm so idan ka gama wannan duka idan ka gama su gaba daya abin da za ka yi za ka gashi a trade detail bayan ka shigo trade detail kamar yadda ke kan to wannan shine akwai dutu kuɗin da ya sa wannan shine abin da ya yi Eh, me yake da suna ne sorry wannan shine abin da ya sa kun ga abin total amount din 3671 wannan abin da zai gani naira 53 a wannan wasan idan an tashi so abin da nake so mai la'akari sannan mu ƙara fahimta shi a cikin wannan harka ko kuma wannan platform din gaskiya ana ba da yana ana riba sosai domin idan ka ci mutum hudu kamar da suke magana kuma confirm sun bani idan ka gayyaci mutum hudu su tabbas za su baka naira dubu takwas da dari takwas haka idan an ka samu mutum sha biyu a cikin um, abin nan ɗinka kun gashi a nan wurin promotion na mutum zai shiga idan ka shiga idan muka duba member list a nan wurin za ku ga abin nan gonan bai da referral ko daya amma idan aka duba ma za ka ga referral da level 1 da level 2 zuwa harfu insha Allah duk za ka gani kamar in kuma kana so ka ɗauki link dinka ne baka san yadda za ka yi ba to a nan wurin nan wurin da kake kallo nan zaka taba nan zai baka damar da za ka ɗauki link dinka wannan shi ne so bayan ka je ka yi haka za ka je kai yi placing order sai ka jira a tashi idan an tashi insha Allah za a dawo ma da kuɗinka da abinka komai da komai kamar yadda nake muku magana so kun ga wannan ya shiga ranar 18 ga wata ne gashi zuwa yau wasan yau duka abin digital profit din da ya samu 371 wannan shi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh